عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ko sabon wata ya kama ɗaya ga watan jumada ula ko shekara ta 1434 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kuma shine insha Allah ya dace da da goma sha uku ga watan ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa muna nan cikin kitabul jana'iz wanda yau za mu kammala wannan kitabul jana'iz insha Allah hadisan da suke magana akan jana'iza da hukunce-hukuncenta da abin da ya biyo bayanta za mu tashi hadisin anas dan malik da yake magana akan halaccin yin kuka wa mamaci hadisin da yake magana akan me halaccin yin kuka wa mamaci akwai kukan da aka ce bai halatta ba ko kukan wayo Allah na shiga uku danga ta faɗi wane ya mutu wane ne wannan iface-iface annabi ya ce bai halatta ba kuma duk wanda aka masa wannan kuka to sai an yi masa azaba a kiyama so abin da ya kamata mutum ya sai wasiya a gidansa tun wuri ya gaya wa iyalansa cewa fa to kada fa a kuskure a yi masa kuka bayan ya mutu kuma ba gata ba ne a yi maka wannan efe-efe ɗin bayan ka mutu amma yau za mu yi bayani akan kukan da ya halatta shi kuma a yi shi ke ƙasar zuciya bayan an yi mutuwa zuciyar ta kashe mutum bai yi komai ba wannan shi kuma ba daidai ba ne dole dai a ɗan abin nan a ji dai ba daɗi wa ana nasa radiyallahu anhu qala shahidtu bintan للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر أنس بن مالك يتي أنا halarci wata ƴa cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallama ta rasu ana ƙoƙarin wato binne ta manzon Allah yana zaune a gefen kabarin inda alƙabari ba wai akan kabari ba dan da ya ce alal kabari to kenan yana zaune akan kabari amma inda alƙabar ana nufin mai kusa da kabari dan zama akan kabari bai halatta ba wannan yarinya cikin 'ya'yan annabi ita ce ummu kulsum yarinyar da ta rasu ita ce ummu kulsum kamar yadda imam luwaqidi ya faɗa da waninsa cikin riwayoyi ko da yake akwai wanda suka ce ruqayya ce cikin yayan annabi tunda yana da ruqayya yana da ummu kulsum yana da abdullahi yana da alqasim yana da fatima duk yayan annabi ne so wannan magana cewa ruqayya ne bata inganta ba dai imam bukhari ma yayi raddi ga waɗanda suka ce ruqayya ce ya ce ruƙayya ai ta rasu a yakin badar ne yar manzan Allah ruƙayya ta rasu a yakin badar lokacin manzan Allah ma yana badar kuma matar Usman ne ibn Affan so manzan Allah bai ma halarci binne ta ba inda ya ruƙayya ne kun gani annaba bai halarci binne ruƙayya ba saboda yana badar ta rasu so an binne ta bayana wanda suke cewa in wane ya mutu ba za a binne shi ba sai in wane yana nan to ga yar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta rasu baya nan aka binne ta bayan a zo a zaunar da mutane wajen awa uku hudu ana jiran wani wai sai ya zo daga lagos kalan shi ma kafin ya karaso wani abu ya faru fara'aitu ainihi tadma'ani ana suke cewa sai na ga idanuwan manzan Allah guda biyu suna tsaron yadda hawaye رواه البخاري امام البخاري يرويته wannan riwaya hadisi na 1285 a cikin sahihil bukhari so wannan yana nuna mana ashe hawaye ba laifi dan an yi mutuwa an zubar da hawaye ba laifi bane ko yawa a iya zubar da hawaye wannan ba laifi bane wannan hadisi yana nuna mana halaccin haka din um, waɗanda aka hana kukansu shine kukan kera har ma ana ɗauko haya a biya wasu mata su zo su yi ihun nan a biya su to shine na raf'u sauti kenan kuka na raf'u saut wannan shine akan sannan kuma hadisi na gaba zamu karanta yau yana magana akan ana abun ne mutum da daddare bayan ya mutu ka gane yanzu kamar yanzu da daddare ne aiko idan mutum ya mutu yanzu to bai halatta a je a binne shi ba a bisa wani kauli cikin maganganun malamai ba a san abin da mutum da me da daddare kamar yadda na faɗa a bisa wani kauli saboda akwai bayanai da za su biyo bayan haka din asali idan mutum ya mutu a kai shi da rana ido na ganin ido amma da daddare ba a so sai dai inda larura wannan hadisin shine zai nuna mana haka وعن جابر رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال daga Jabir bin Abdullah manzo Allah yana cewa la tadfinu mautakum bil layli kakkurin kabbun ne mamatanku da daddare kaga ai magana ta bayyana kakkurin kabbun ne mamatanku da daddare illa an tuttaru sai dai in kun shiga tsananin bukatar haka shine illa an tuttaru wannan hadisi ibnu majah da shi amma asalin sa yana cikin sahih muslim wa aslu fi muslim لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه سيدي رواية مسلم ɗin ta zo da wani ƙarin haske wanda zai iya yiwa ya canja wannan hukuncin da aka tafi a kai saboda riwayar muslim ɗin cewa aka yi annabi ya tsoratar ya yi hani akan abin ne mutum da daddare sai har in an yi masa sallah kada abin ne mutum da daddare sai an yi mai to kaga idan mun ɗauki wannan riwaya ta muslim to kenan idan an yi wa mutum sallah kenan a iya binne shi tunda cewa ya kada ku binne mutum da daddare sai in kun masa sallah to kenan wannan hadisin na farko kenan yana nufin kar a binne mutum da daddare ba a masa sallah ba wannan shine abin da wasu cikin malamai suka fahimta in sani ko an fahimta طيب imam al-hasan al-basri Allah masa rahama ya tafi akan wannan ra'ayi kada abin ne mutum da dare sai dai wato kada kada kada a hana kada abin ne shi da daddare sai da larura wasu malamai sun faɗi wata magana wadda take tana buƙatar hujja da dalili cewa me yasa ba a so abin ne mutum da daddare sai suka ce gaskiya mala'ikun rana sun fi tausayi mala'ikun rana sun fi tausayi na daren nan wato gaskiya ba kyau to shi yasa mutu ya mutu ya kuskure aka kai shi lokacin dutin waɗanda suke masu tsanantawa ne to ba lalle ba ne kai labari amma na rana sun fi sauƙin sha'ani to haka suka ce dalilin kamar yadda mai subulu salam ya kawo to amma gaskiya magana nan tana buƙatar inganci shi ma cewa wallahu alam bi sihatihi Allah ya baro kan sanin inganci wannan magana to asalin hadisin yana cikin sayin muslim ko um, asalin yadda hadisin kissar ta zo shine annabi ne tashi wata rana ya hudu ba yake magana um, ya ambaci wani cikin sahabbansa wanda Allah ya karɓi ransa an binne shi a cikin wani likafani ba wadatacce ba sannan an binne shi da daddare daga nan annabi ya kafa doka ya ce ya hana a daina binne mutane da daddare sai an yi wa mutum sallah sai dai in mutum akwai larurar ana ganin in an bashi zuwa washe gari zai iya rubewa ko zai samu matsala so magana dai guda biyu ne idan ba larura ba abinda ya fi dai in dai ba larura ba ba bukata ba to a bar mutum abin ne shi da rana but in an bukaci a yi haka ɗin to za a yi ko ba haka ba saboda riwaya ta tabbata sai na abubakar ma da daddare aka binne shi sai na abubakar siddiq yana cikin dare aka binne shi wasu malamai sun ce abin da ya sa ma annabi ya hana maganar kar abin da mutum da daddare din shine watakila da daddare ba za a kyautata shi ba za a yi biribiri a sauri a sa shi a likkafanin da ba kammalalle ba ba cikakke ba sannan watakila ma ba za a samu masu sallah da yawa ba kuma sallar jana'iza ana so a samu masallata da yawa to kaga in dai mutum zai samu wannan matsala kaga ya an shiga masa hakkinsa ba a gyara shi ba ba a mutunta shi ba ba a sama masa masallata ba likkafanin ma bai zama mai kyau ba wadatacce ba musamman dai tun a wancan lokacin to kaga bai kamata a ce an yi abin nan ba sannan kuma ana tsammani in dai da rana ne da yawa jama'a za su zo wanda ake tsammanin zaton in an yi in sun yi addu'a Allah yana karba amma da daddare gaskiya wani ya riga ya shiga gida sai ga abin da bai yi armashi ba in dai dare ne to shi yasa aka ce a saurara din a bari da rana ayi ko da yake an ce aliyu ibn abi talib lokacin da nana fatima ta rasu ita ma da daddare binne ta to me yasa aka haka aka ce wannan illolin duk da ake tsammanin babu su fatima matar ali ibn abi talib yar annabi to shi ma mijinta ya binne ta aliyu kenan da daddare kamar yadda aka yi wa abubakar shi ma cikin dare akwai wata riwaya ta abdullahi dan abbas ta zo a cikin tirmizi da sauran sunan hadisi ne hassan manzan allah sallallahu alaihi sallama wata rana an je binne wani bawan allah da daddare annabi ya shiga kabarin da daddare har ma duhu ya dame shi ya ce a bada fitila aka bada fitila aka haska wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya sa wannan mutumin ya binne shi da daddare ya masa addu'a ya ce rahimakallahu ya ce in kunta la'awahan talla'an lil qur'an Allahu akbar annabi ya dauki wannan bawan Allah ya sa shi a cikin kabari yana kwantar da shi ya ce Allah ya maka ra'ama lalle mutum ne kai mai yawan komawa ga Allah sannan mutum ne mai ainihin wato yawan karatun alkur'ani malam kaji ashe yawan karanta alkur'ani baiwa ce ina sai a ce wannan makarancin ƙur'ani ma'ana yawan karatun ƙur'anin zai masa tasiri shi yasa annabi ya tuno cikin ayyukansa yana da yawan komawa ga Allah mai yawan kuka ne mai yawan ibada ne ina fata ana fahimta mai tsoron Allah sannan kuma talla'an lil Qur'an daga tilawa annabi ya ce Allah ya ji kanka kana da yawan karatun Qur'ani so ka yi kokari ka shiga layin cikin mutanen da za a ce suna yawaita karatun Qur'ani nastaghfirullah wa natubu ilayh muna neman afuwar ubangiji muna neman yafiyarsa yawan karanta alqur'ani zai sa qur'ani ya cece ka alƙur'ani zai yi ceto ranar tashi alƙiyama amma suwa zai ceta masu karanta shi ina wanda baya karanta ƙur'ani bai da wani wuridi bai da wani hizifi bai da wani abin da ya ware yana karanta na ƙur'ani la da daddare ka tashi ka ɗanyi tilawa ko da ta minti ashirin ne ko talatin kafin ka zo sallah asubahi ba ka iya yi idan ka je masallaci mekon kafin liman ya zo ka ɗauki ƙur'ani ka rinka murajiya kana karanta sai dai ka zauna kana wasa da waya musamman yanzu da Allah ya jarabe mu da harkar wayan nan sai mutum ya zauna ya yi awa biyu da waya a hannunsa yana wasa da ita yana duba miss calls yana duba messages yana turawa yana gashi nan amma qur'ani yana gaban sa bai zai iya karantawa ba kuma wallahi shedan yana bala'in cin ribar mu iyayen da ya samu shigan ka iyayen da zai karya ka wallahi wannan hadisin malam subhanallah da na karanta shi wato wato sai da na ji wani kar sai da na tsikar jikina tara rawa irin yadda annabi ya abu wannan ya sashi a cikin kabari fa cikin dare fa yake ce mai Allah ya ji kanka saboda kana da yawan karatun Qur'ani kaga a shi yawan karatun Qur'ani yayi masa amfani to ina wanda yake zaune bai iya komai ba ma Qur'ani wani yanzu Qur'ani da shi da rubutun China duk ɗaya ne a wajensa bai iya ba kuma bai yadda ya je makaranta ya koya ba ya yadda ya tafi boko tunda aka haife kake boko kuma baka gama ba kuma haka mutu ba za ka gama ba wannan dai bokon dai na ƙarshen zamanin na baraka kammala shi sai dai in Allah ya maka rabo to malaman da kake tare da su malaktarori mugaye suna ma bakin ciki dan digiri din ma ka dan samu ana ma bakin ciki da kyar ake karasawa sai ka tara mutum ɗari nawa sun gama da kyar a samu wanda za a samu ya dan cima abin da yake da matsayin ya samu ya tsallaka masters ma da yawa yaran mu in sun gama digiri din ma wallahi ba su da matsayin da za su iya shiga su yi masters saboda babu akwai makin da ake nema ba su kai ba diyan sun sa dokoki da ka'idoji ba za a baka masters ba sai kana da maki kaza to ka gama digirin ba dai ga dara ka gama to ka gama amma baka da wannan maki so a haka zaka tabbata kenan in ka ci sa'a wani wuri ka je ka yi postgraduate diploma ka dan ka samu tarqiya a yi maka tas'idi a dan tsallakar da kai ka dan shiga to idan ka je PhD ma to akwai kan makin da ma sai kana da shi ma zaka yi PhD doctor degree ba kowa yake yi ba sun kure abin an tattoshe don kar a samu doktocin da yawa to babu ƙur'ani babu wancan ma babu lafil iri wa lafil nafiri babu komai Allah ka raba mu da hasara yan uwa samari yanzu ne ya kamata mu bautar da kanmu akan bin Allah kuma samartaka tana da daɗi samartaka tana da daɗi samartaka tana da daɗi a lokacin mutum yana da jini a jika akwai wani aboki na lokacin da ya zo ya same ni yana nan har yanzu tare muka yi hadda da shi ta ƙur'ani ya zo ɗaki na wata rana ban yi aure ba lokacin muna magana muraji a ƙur'ani wallahi da shi muke hawa kekuna muna yawo a garin nan muna bin majalisai neman karatu inda an ji wani malami yana karatu haka za mu hau keke mu tafi mun ji ana wata musabaka ta karatun ƙur'ani mu je mu ji don mu ƙara himma muna maganar muraja da shi ya zo yana gaya mu ya kammala ya yake yin muraja ya ce wallahi in shi ai kawai abin da yake kawai shi da ya ci abincinsa sallar isha'i in ya shiga ɗaki kawai yake kama karatunsa raka'a uku yake duk raka'a ɗaya zai mata izo ashirin in ya ɗauko tun daga bakara sai ya dire izu ashirin ya ruku'i ya addu'a ya ɗago raka ta biyu izu ashirin wutarinsa izu ashirin yana gamawa ana salat khairun minan nawm shikenan kawai ya wuce ya je masallaci da asuwakinsa a yi sallah ya dawo gida ya kwance sa da safe kuma ya tafi makaranta ta boko yana nan kuma yanzu na ga muku ya zama babban lauya lauyan ma har can bace da shi ga ƙwar'anin kuma ga bukon an shiga ne wallahi nake gamu iya nan wataran na samu dama na kawo muku shi nan kudan shi so samartaka daɗi ne da ita zuwa ya ɗaki na watar ya gani ya ce ka wallahi da malam da ka bani aron ɗakin nan naka na more shi saboda irin yana son karatu mu yi amfani da wannan damar ko baka haddace ba maka da dare ne ka ware wani lokaci alƙali awa ɗaya a cikin lokacin da za ka yi na bacci ka samu awa ɗaya ka gana da ubangiji kana karatun qur'ani kana istighfari kana salatin annabi wallahi rayuwa ka za ta yi kyau amma bacci malam tunda aka yi duniya ake yin bacci kuma baya karewa karam kallah kaga yanzu jiya mun kuma yanzu nan muna gamawa da mun je mun zuba dan abin da zamu zuba a jakar mu kowa neman zai inda zai jefa kansa ne duk inda karfe sha biyu ta yi a garin za ka nemi kowa ka rasa ni ma da nake magana nan sha biyu ni allahu alam ina nake kai ma haka jiya an yi tun da muke muna bacci fa ba mu daina ba yau za mu yi gobe ma kuma insha Allah dai muna da rai za mu so ba a daina bacci kuma ba ya isa ba yanzu nan da za a ba mu dama wallahi aka ba mu dama aka ce mu dan kwakwanta a nan zuwa zai yi ko ba haka bane bane yanzu wani ya samu wuri kafin isha'in nan sai ya dan taba kadan koya ne ne ba muna ganin su ba suna zuwa suna jaddada alola so ba a gama bacci wallahi malam mu yi kokari mu ci riban lokacin mu mu amfana da shi Allah ji kan wannan bawan Allah so me yasa na kawo mana wannan hadisin dan nuna wani a ashe annabi din ya binne wani ma da daddare so kenan wani dalili zai iya sa abin da wani da daddaren an yi ba laifi akai ba da yawa cikin ahalul ilmi malamai sun halatta abin da mutum da daddare ba laifi sai dai an samu wata riwaya daga ibn hazm a cikin muhalla yace la yudfanu ahadun laylan illa an yuttarra ila zalik ibn hazm yace a cikin muhalla yace kada a da abun ne wani da daddare sai dai in larura kawai shi a wajensa kamar dai da sauran malamai suka faɗa yace duk za a kaba muku hujja cewa ai annabi ya ji ya binne wani da dare cikin matan annabi an binne wata da dare ko yayan annabi an binne wani da dare ko abubakar an binne wani da dare ce duka wannan duk saboda larura ne me ya dalili saboda ana jin tsoron cinkoso kamar yanzu irin na abubakar gani aka yin aka bari sai da safe aka binne shi wato cinkoson ba zai ma bari ma a binne shi ba kun ga ma'ana saboda an za a cika cika ta tashin hankali so kawai aka ce ai maza maza kurin a binne shi kuma abubakar ya riga san matsayinsa dan aljanna ne domin wani jinkiri da za a aje sai wani gobe zaman sa ma ba a binne shi din ba an bata lokaci ne to haka su Fatima din duk da aka binne su wasu kuma suka ce a'a ana jin tsoron zafin rana ga waɗanda za su zo saboda taron zai yawa rana kuma za ta bugi mutane to aka ce a ainihin abin nan abin ne shi da daddare ko kuma ana jin tsoron jikinsa zai iya canjawa shi ma duk ya halatta abin da mutum da daddare haka ibnu hazam ya faɗa kada wani ya ce kada wani yadda ya wani zato ba wannan abin da muka faɗa ba in ji ibn hazm da sauransu ya gabata a cikin hadisai da muka karanta hadisin uqba ibn amir hadisin muslim a yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna lokuta guda uku annabi ya hana mu sallah aw an naqbaru fihinna mautana ko mu binne mamutanmu hina tadlu ash-shamsu bazighatan hatta tartafi yayin da rana take dagowa sai ta gama dagowa tukunna wahina ya ƙumu ƙa'imun zahira lokacin da rana ta raba tsakiya shi ne ya ƙumu ƙa'imun zahira lokacin da rana ta raba tsakiya hatta ta zula shams sai rana ta yi zawali mana ta, ta kauce daga tsakiya azhar ta shiga wahina ta tadayyafu shamsu lil ghurub lokacin da rana ta karkata za ta faɗi shi ma ba abin na mutane to jama'a dai kun ji abin da aka faɗa dangane da hukuncin binne mamaci da daddare ko asali da rana ake so da daddare sai inda larura shine rance mafi inganci so hadisi na gaba za mu karanta yanzu shi kuma yana nuna kyautatawa waɗanda aka yi wa mutuwa ana so duk waɗanda aka yi musu mutuwa a kyautata musu ta hanyar dafa musu abinci a aika musu duk gidan da aka yi mutuwa to a taimake su a rinka dafa musu abinci ana ana kai musu shine mutunci ba wai ku tattara ku je ku cinye musu dan abincin gidan ba ka san yanzu haka ake in an maka mutuwa to wallahi ka shiga uku ma ga masifar zafin mutuwa ga kuma dan abin da zaka dafa wani ya ce ai ba ma mutuwar ba ni wallahi dan yan shinkafan ma da za a dafo a kawo masu zama makokin nan ita ce ma bala'i ka ga nauyi biyu so abinda sunna ta tanar shine idan an yi wa mutum mutuwa duk makota a yi ta dafa abinci ana kaiwa gidan saboda su a wannan lokacin za su iya wani dafa abinci matar gidan ina za ta iya wani dafa abinci mai gidanta ya mutu ta yi malam Allah raba mu da wato tashin hankali to bari mu ji wani abdullahi bin ja'far qala lamma ja'a na'ayu ja'far hina qutil yayin da labarin mutuwar ja'far ibn abi talib dan uwan aliyu ko yazo yayin da aka kashe shi ko قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yake faɗa isna'u li ali ja'farin ta'ama ku yi abinci ku taimaka wa iyalan gidan ja'far faqad atahum ma yashghaluhum hakika abin da zai shagaltar da su ya zo ya same su wannan mutane biyar din suka ruwaito shi banda imam an-nasai hadisi ne hasan ka duba wannan malam yana nuna mana ashe ana ɗauke kewa ga gidan da aka yi mutuwa ta hanyar a dafa musu abinci a kai musu saboda shagalin mutuwa zafin mutuwa ya shagaltar da su ba za su ainihin wato iya dafa abinci ba kun fahimci wannan da kyau ko? tayi so wannan abu ne karara bai da bukatar wani dogon sharhi amma tun da mutane sun watsar da sunna ba sunna suke bi ba sai dai a baka to dole a sha wahala da ana yi wallahi da ni na sani da muna yara ana yi amma yanzu da wahala kaga an yi mutuwa wai makota suna ɗebo abinci ana kaiwa gidan wani a'a sai dai su makotan kowa ya wanke rigar sai zo ya zauna sai ka jana ai ba gama abinci bane a gidan nan wai ma'ana ba a gama abinci ba ka duba fa ya zo wai zaman mutane na farko yana zaman bid'a dan ba wanda ya ce ya zauna ba wanda ya ce ya zauna sannan kuma sai ka je ka dafo ka kawo wani ya ce ai da dan uwansa ya rasu ya ji jiki wallahi tallahi wani kuma da ya gabe zai iya ba kawai ana yin mutum ya je samu abu nan ya je ce to da Allah jama'a na sauƙi kowa eh na sauƙi muku Allah ya saka Allah ya biya ya shiga gida ya ce mata kowa ta haɗa kayanta Allah ya saka wani ya ce masa a in ma baka in ma ba su tafi ba akwai yadda za su tafi karka yi wa kowa magana yau ka ta yau ka fara zuwa ko kai jadid ne ko to za mu baka amsa insha Allah ka kyale su idan lokacin dafa in lokacin cin abinci abincin rana ka tashi ka shiga kamar za ka kama ruwa kawai su gaji da jira yunwa ma za ta tashi mutum ai Allah wallahi matan gidan kuma ka riƙe wuta tun da daman shari'a ba ta ce su zauna ba kakka ba su komai in kaga za ka iya ba kuma kaga za ka ba su ɗin ka ba su ba laifi kai ba in ba ka da hali kuma ka gaya musu wallahi ku yi min afuwa wallahi ban da hali ni yanzu ta mutuwar ma nake wallahi ni ma ta kaina nake yi duk inda mace ta zo ta zauna inda ta kwashi awa ɗaya biyu uku bata ci abinci ba to za ga ta fara haɗa takalmanta alƙawarin Allah haka mata suke dan uwan ku yana tambaya wai ah wai zaman wai bai halatta bane malam zaman makoki ba addini bane mun yi karatun nan mun faɗa satin da ya wuce babu aya babu hadisi babu nassin da ya ce idan an yi mutuwa a zo a taru a zauna kofar gida a kafa rumfuna babu al'ada ce kawai ake yi yasa za ga a wasu wuraren ba a yi amma muna al'ada ana yi to al'ada kuma in ta zo ta ci karo da addini ta zama bid'a kenan to sai a ajiye ta abinda shari'a ta ce mana akan taziya ana iya yin taziya malam ko bayan shekara ɗari yanzu mutum an yi masa mutuwa shekara bakwai da mutuwar babansa za ka iya mai taziya in yau ka samu labari babansa ya mutu za ka yi mai taziya yau ba a ce a shekarar sa bakwai fa da mutu a to shikenan a taziya ai addu'a ne da ba da hakuri sannan ita taziya shari'a bata ware sai ga inda za a yi ta ba kana iya yi mutum taziya a makabarta bayan an binne mamacinsa shi yasa duk masu dabara idan an je an binne mamaci kun raka gawa to ka yi kokari ka samu wanda aka yi masa mutuwa a kabarin a makabartan ka yi mai taziya kurin ka tafi kasuwarka ka kammala ba sharaɗi ne sai ka je ka baje babban riga ka zauna ba sannan a zaman makokin na akwai cutar da mutane da yawa na farko dai ga giba giba yi da mutane ka duba ana zaman makoki ana alhinin mutuwa amma ana sa ana sa kasadin mutane ana cirewa duk wanda ya wuce sai an zage shi ga hirar siyasa a wurin ga kulle kullen wani ma mai dan kasuwancin sa business din sa ni a gaba na na gani na je wata ta'aziya ana zaman makokin nan kurin wallahi wayoyin sa kurin ya ajiye a sai ni musu kayan nan kaza kai akwai wanda ana binne muna binne wani mamaci ma yana connection din kasuwancin sa akwai waɗanda kuma su 'yan boko ne ba sa iya zama haka su dai ba su iya salatin annabi ba lantana su karatun alkurani kuma da mu ba saba da shi ba sai suka ce sai dai a siyo musu jaridu a kawo da haka dole mai wannan mai wanda aka yi masa mutuwa ya shiga gari ya je sayo jaridu tunda 'yan boko ne ya wawatsa jaridu aka zuzzuba wannan duk mun gani da idan ana zama ana ana buga waya Abuja ana buga waya to kaga wannan ya zama kawai zama ne na abun nan sannan yanzu ba mamaki kai yanzu ai maka mutuwa makocinka ko dan uwanka cikin makota Allah ya masa rasuwa ko wani abu kuma kana da 'yar sana'arka a shago kuma kai ɗaya ne kake zama a shagonka kuma sai ka fita shagon nan na kake zuwa ka kararrauta abin da zaka ciyar da mahaifanka da iyayenka da 'yan uwanka gaba ɗaya to kuma an saka al'ada cewa idan an yi mutuwa wai dole sai ka zo ka zauna wa wannan to sai ka zo ka zauna kana zaune a nan kana ganin zaman takura ne saboda shagonka baka buɗe ba kuma ba ka da abin da zaka ci a gida kaga an takura ma an matsanta maka wani kuma ma'aikaci ne in yayi in yayi fashi a wurin aikinsa za a bashi kwari amma bai isa ba dole ya tsaya dan makocinsa ya gan shi yayi zaman mutuwa shi ma ya zama makoki ya hakura bayan yayi zaman makokin ya je karbi kwairin sa daga nan kwairi ya taro ya taro sai a kore shi daga aiki kaga me amfani ko mutanen basu gane wai cewa an yi zama mutuwa ka zo ka bashi hakuri wallahi ina da uzuri zan tafi wurin aiki ko na basu gane wannan ba wai dole sai ka zauna sai a ce mata dame ka ba in abokaninka ne in baban abokinka ya rasu akwai rumfar abokanai matasa to duk abokanansa na kusa da shi wanda suka damu da shi za ga dole sun haƙura sun zauna in makaranta za ka je ka haƙura to jarabawa ne dai na san dai har yanzu dai ba a fi haƙura da ita ba ita kam amma za ga an haɗa abu nan so duk abin da shari'a ba ta ce mu yi ba muka takura kan muka yi ba mu da lada yanzu duk wanda ya ce ma yana zama makoki tunda an ce addini ne ka tambaya ka ce da Allah aina annabi ya zama makoki ba a mutuwa bane a zamanin annabi ba yanzu muna ba da labari cewa Esther ta rasu ba ba yanzu muka ce Abubakar ya rasu ba ba yanzu muka ce Fatima ta rasu ba Aliyu ya binne ta da dare to a ina aka samu a riwaya Aliyu ya zama makoki da Fatima ta rasu kuma a ina muka samu duk mace-macen da aka yi wa manzo Allah ƴaƴansa da suka rasu da iyalansa da suka rasu a ina ya taba yin zama makoki wannan abu is very very clear a fili yake karara babu inda annabi ya taba zama makoki babu basu ma san da shi ba mu ne dai anan muke yi masu rumfa ma sun samu hanyar ciniki ka fahimta ka san fa na san ka fa kar gobe ka zo ka sake tafka mun wannan tambayar yawwa Allah ya mana mai kyau wai kai Allahu akbar um, akwai al'ada da mutane suke yi bayan an yi mutuwa a da kamar yadda malamai suka suka faɗa wannan shine nasi ya zo menene wannan nasin na cewa a dafa abinci a kai amma mutanen jahiliya suna wannan wai idan mutum mai kyauta ne in ya mutu in mutum mai kyauta a anguwa yana da mutunci yana da kyauta a anguwa ya mutu sai a je gindin kabarin sai a samu raƙumi sai a soke shi sai a zo a gashe raƙumin nan a cinye shi to shine annabi ya faɗa cikin hadisi la aqra fil islam hadisin anas wasu su soke saniya wasu su soke dan akuya iya girma banka iya mutuncinka iya dabbaka wani raƙumi za a soke masa wani kuma za ce ina sai dai bujimi wallahi wani kuma ma bai da mutuncin da za a soke mai bujimin sai a ce sai tinkiya wani ma wallahi sai a ce wallahi sai dai yar akuya to duk jahiliya ne ba addini ne ce ai ba ina fata ana fahimta ko da wasu din suna yi to ba zai zama addini ba wai me dalili aka ce ai saboda karamcin sa dama lokacin yana raye yana soke yana raba mutane to mu ma yanzu bari mu yi masa a gindin kabarin sa to a wata riwaya ma cewa aka yi ma idan aka soke raƙon malam anan ake tafiya a bar raƙon ba dan adam da zai ci shi a bar shi a gurin tsuntsaye su ci su more kuraye su zo su ci su more kyarkeci su zo su ci su more wai ai a gane ai mai kyauta ne kyautarsa ta kai ga har su kura ma suna ci an ciyar da mutane a lokacin yana raye ya ciyar da mutane to wai bayan ya mutu ma ya ciyar da dabbobi wai ta dalilin wannan dabbobin da suka ci abinci akan kabarin sa wai ya samu rahamar ubangiji wasu kuma suka ce a'a abin da yasa ake soke wannan dabba din wato dabbar da yake hawa ne sai a zo kan kabarin sa sai a soke masa ita yan raƙo masa da yake hawa ko dokin da yake hawa ko alfadar da yake hawa sai a zo kan kabarin sai a soke masa shi a ban nama a wurin dabbobin daji su zo su cinye kerkeci kura su zo su cinye wai idan ya zo tashi a kiyama sai ya tashi da wannan dabbar ya hau kayansa ina ruwan express kenan ogane shi a sama zai tashi yana kan abin hawa Allah kiyaye wannan fi'ilun ne jahili muharram aikin jahiliya ne kuma haram ne to hadisi na gaba da zamu karanta shi ne da yake magana akan me ya kamata mu ce in zamu je ziyara kabari wa an Sulaiman bin Buraidata an abihi radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum annabi ya koya musu idan kharaju ila al-maqabir in za su tafi makabarta an yaqulu ga addu'ar su ce assalamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal muslimin aminci ya tabbata ga bayin Allah da suke kwanci a waɗannan gidaje cikin muminai da musulmai wa inna insha Allah ta'ala bikum lahiquna kuma mu masu riskakku ce insha Allah zamu riske ku as'alullah lana wa lakum al'afiya ina roƙan muku wato afiya rangwame a gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala hadisi imam muslim wannan ita ce addu'ar da ake karantawa idan an je kabari ko mun sha karanta ta a wata riwayar assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun a wata riwaya akwai karin wa yarhamullahu almutaqaddimin minna wal mustakhirin akwai karin wannan um to idan wanda aka binne shi a gida fa shi kuma fa akwai wanda ake binne su a gida shi ma duka tunda ai dai makabarta ne makwanci ne ko to ko a gida aka binne mutum shi ma sai ai wannan addu'a din yawwa ko a gida ne aka binne manufar ziyara kabari ya koyan uwana shine tuna lahira da gudun duniya me manufar ziyara kabari na'am tuna lahira da gudun duniya wannan shine shine dalilin da yasa shari'a ta ce a ziyarci makabarta yanzu dan Allah to in tambaye ku mutumin da zai je ziyara kabari yana buga ganga dan Allah yana tuna lahira ka duba wani istinbadi fa to wanda zai je kabari kuma ana masa kida yana rawa shi yanzu ya bar duniya bayan Allah suna kwance ana dukansu a kabari kun zo kuna kada musu ganga kuna rawa kuma eh to kaga shin makasudin nan ya tabbata bai tabbata ba ya koyan uwana bai tabbata ba a yi musu addu'a a roƙan musu Allah su ɗin mamatan su ake yi wa addu'a a roƙan musu Allah ba wai su za a je a roƙa ba kuma ihu da ake akan kabarukansu da runguma kabari da cin ƙasar kabari don ka sa akwai wanda ake zo ana cin ƙasar kabarin duk wannan bidiyoyi ne kwanan nan mun je sokoto muka muka je muka je hubari eh na je kwarai kuwa dan da ban je na gano ba ba zan ma wa'azin ba ni na je ne in yi masa addu'a abin da yi na alheri shi Usman Allah masa rahama shi da sauran yan uwansa da danginsa suna na asma'u muka ga kabarurukan su muka ga bidiyoyin da ake ka ana bida wurin nan inna lillahi wa inna abin da ba a cewa komai malam shi kansa kabarin shehu usman dan hodiyo yadda kaga ka'aba haka suka ma wata rana muka shiga wani tsoho ya ce to ku shiga ku shiga ku yi addu'a maza ku roƙe shi ku roƙe shi sai mu roƙe shi wai Allah ya sauwaƙe ga ƙasa kabarin nan ana sayarwa an kana so a dan tsakuran maka ba da wani abu kuma saboda renin wayo kabarin fa an lullube shi an masa yadda kaga ɗakin kaba da rigar ka'aban nan haka aka sa masa iri ɗaya kuma yadda kaga ga gurin dawafi nan ana kewaya sai dai ma ana ga an ɗan yi hikima wataƙila wasu mushirkan daga cikin sun ga dai dawafin bai kamata ba na ga da in an zo dawafin in ka zo sai aka datse wurin an hana a yi dawafin amma dai za ka iya kewayawa to wai kuma dan renin wayo wai kuma in ka fito a ce wai ga ƙasar kabar to gurin da an riga an rufe shi an lullube shi to ina ka samu ƙasar kaga ashe ya shi kawai suke ɗewa suke buga mutane to wannan karan kan da muka je ma sai da aka yi mu haɗakin haɗakin na na asma kai sai da ma aka ɗauko mana butar shehu usman ɗan fodiyo ma wacce yake alwala da ita aka ce sai dai mu zauna a zuba mana ruwa mu sha wai a cikin butar baka kirin fa da datti a cikin ta aka ce a zauna muka tsutsugura wani ya tsoho ya zo ya ta bayani ya ta bayani wanga buta da kake gani ita ce kaza tana na asma'u ta wannan ta ma shehu ne da ita yake fita tsakar dare yake alwala wannan ga ta kaza wannan ga ta kaza aka dauko ƙwarya ƙwaryar da ake zubarwa to wai yanzu wai an zan gama kuma sai an ba mu tabarruki kuma an ba mu sha muka ce bara mu sha ba a kai mutum sha kuma ya rubuta to waɗannan dama ba san kai musu wa'azi ba fa ba su san kai musu wa'azi ba ba sani ba to min babu arabtu sharra lali sharri lakin li tawaqihi ne Uzaifa ya ce ni na san sharri na bincike sharri na gane sharri ba dan nan sharri ba amma dan na kare kaina da al'ummata daga sharri ba laifi in ka ga in ka ga barnar da ake ka je ka gano ka tabbatar dan kai wa mutane wa'azi ba laifi ba duk waɗannan bidiyoyi ne ba su halatta ba bai inganta ba da miƙa buƙatu wa gawawaki wani bin abbasin ƙala ƙala marar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi quburil madina manzo Allah ya wazo wuciya ta kaburruka na madina fa aqbala alaihim bi wajhihi ya fuskance su fa qala assalamu alaikum ya ahlal qubur amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku waɗannan ma'abuta kaburruka yakfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar Allah ya fi mana da mu da ku ku ne magabatan ku ku ne magabatan mu salafuna wa nahnu bil athar mu ma muna nan hanya wannan Tirmidhi ne ya ruwaito wannan hadisin Allah ya masa rahama Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan sai dai hakikanin gaskiya hadisi ne dhaif malamai sun da'afa wannan riwaya din kun ga anan gurin ai ba roƙon mamacin akai ba shi mamacin aka roƙa ko to akwai hadisi na gaba da zamu karanta shi kuma yana hani ne akan haramcin wato yana magana ne akan haramcin zagin mamata wanda suka mutu a daina zagin su wani Aisha ta radiyallahu anha qalat qala sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata annabi ya ce ku daina zagin mamata jama'a duk wanda ya mutu a daina zagin sa fa innahum qad afdau ila ma qaddamu Allahu akbar su kan sun je sun tarar da abin da suka gabatar to me ne zagin su rayuwarsu ta kare yanzu kamar sahabbai ne sun riga sun mutu sun tafi amma wani kullum ya zo sai ya yi addu'a la'anatullahi alaihim ya tsine wa sabon annabi in shi a kenan Allah raba mu da sharrinsu wannan hadisin imam bukhari ne ku daina zagin mamata ko babanka ne ma ai ba kamata ka kai ko makocinka ne ma ya kamata ka zage shi bayan ya riga ya tafi magana ta mamata rufe baki ake amma ba laifi wani yayi wani abu na barna a yi bayanin barna da yi amma a kira shi a dura masa ashir a la'ance shi wannan ba sunna ba ne ba sun je sun tarar da abin da suka gabatar وروى الترمذي عن المغيرة نحوه لكن قال فتؤذوا الأحياء الرواية الترمذي daga مغيرة dan Shu'ba yace annabi ya ce fatu'udhu al-ahya in kun yi haka za ku cutar da rayayyu yanzu wanda zaka zo ka zaga ai ai ai akwai ɗansa a raye ko ko akwai danginsa a raye duk wanda zaka zo ka zaga ba mamaki yana da matarsa ko yan uwansa ko yayansa to kada ku yi haka hadisi ne sahihi manzon Allah ya hana zagin mamata lalle annabi ya hana zagin mamata sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ah wai kadda har ya kare ni na dauka akwai saura da yawa to maganar zakka kan ai sai masu kudi ko to ai gaskiya ne ko akwai masu kudin anan mu karanta babu zakka wani sati akwai to ko ba mu da shi ma dai muna fatan watakila za mu samu aiko insha Allah sai wani sati sai mu karanta kitabul zakka yan wana wannan shine karshen wannan kitabul menene jana'iz ko abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada mana kuskure Allah ya mana rangwame da kuma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh